To idan kana son ka samu cikakkiyar fahimtar maudu'in da zamu tattauna a yanzu, ka kalli bidiyon da muka yi na baya akan ilimin physiology. To yau za mu tattauna ne akan yanda ake cire wasu abubuwa na marasa amfani kamar sharar jikin wato metabolic byproducts haka. Yau za mu yi magana ne akan ɗaya daga cikinsu wato yadda ake cire carbon dioxide daga jikinmu kowa gaba. To, bari mu gani. to alal misali a ce wannan kamar kan mutum ne nan ita ce hanyar iskar wanda idan iskar ta shuwa haka aka za ta shiga nan bronchi nan ta shiga hunhu a ce wannan hunhu ne idan muka dan binci nan gurin muka ƙara girman sa a na'urar ƙara girman hoto wato microscope haka za mu gani nan kamar ita ce idan iskar ta taho ga baki ɗaya tun daga hanci idan ta taho zui zui za ta shiga nan gurin wanda muke kira da alveolar sac wannan kenan kamar tukunyar iskar so nan kuma misali kamar jinin magudanar jinin da take zagaye da wannan alveolar sac ɗin kenan to yawanci ita wannan carbon dioxide ɗin tana da yawa ne a cikin jini saboda kwayoyin halitta gaba ɗaya sun yi amfani sun turo da ita waje cikin jini sun yi amfani da ita sun turo da ita waje cikin jini saboda haka sun tuta da yawa a cikin jini sai a kawo hunhu to shi kuma hunhu an san shine zai tace ta so sai ku ga a cikin jinin ta sun matsa a cikin jini saboda suna da yawa carbon dioxide carbon dioxide carbon dioxide carbon dioxide ko ina ba su ne fa carbon dioxide carbon dioxide carbon dioxide ko ina su ne yar oxygen din ta ce kaɗan ce yar kalilan ce a nan to ita kuma a cikin tukunyar iskar alveolar sat din tunda misali mun shaƙi oxygen tunda akwai oxygen da yawa a cikin atmosphere din atmosphere ma'ana iskar iskar sararin sararin waje kawai to mun shaƙa gashi nan mun shaka ta taho ta taho wannan oxygen din ta taho ta taho ta shigo har ta shigo cikin wannan alveolar din oxygen din to tu kuma anan a cikin alveolar sac din su kuma anan ne suka matsu oxygen din sun matsu a ciki sun matsu ko ina ka taba oxygen ne ko ina oxygen ce oxygen oxygen oxygen to kun ga ko a nan gurin waɗannan sun matsu saboda haka burin su je su samu inda su samu sakewa dole babu yadda za su yi dole su shigo cikin jini su oxygen carbon dioxide kuma sun matsa cikin jini babu inda za su je su samu sa'ida sai dai su shigo cikin carbon eh, sai dai su shigo cikin alveolar sac wato iskar to kafin ka ce me sai ga sun fara yawa wayannan suna shiga nan wayannan suna shigowa nan daidan wani karkataccen wani ko so in suka fara yawa kuma sai su fara biyowa sama daga nan sai su fara yowa sama da ajjada sai su fara yowa sama shikenan sai mu fito da su a matsayin mu sakar da su a cikin atmosphere a cikin sararin iska shi shikenan kaga an fitar da carbon dioxide din ta fito waje to idan kana son kalli wasu bidiyoyi da suke da alakantuwa da wannan ilimin na physiology za ka iya zuwa kai tsaye na shafin mai na yanar gizo-gizo wato www.drkamalmb.com na gode